yanzu maganar da nake maka akwai kungiyoyi daga bashi wannan mukami da shi mai girma gwamna mai daraja gwamna bello matawan na yi da ya bashi special advisor na contact and mobilization kungiyoyi sama da ɗari uku suke magana za su yi walima ta musamman domin wannan mukami da aka bashi dan an ɗora ƙwarya a bisa gurbinta jama'a masu bibiyar kafa sadarwa ta zamani mobile media kiro barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na faɗa ra'ayinka shirin faɗa ra'ayinka shirin ne da ke ba jama'a dama domin da albarkacin su a abin da ya shafi siyasa ko kuma wa'ansu al'amura ne da kullum a yau ma a cikin shirin namu mun samu bakuncin wani babban bako da ya zo shi ma domin ya tofa albarkacin bakin nashi wani shi da ɗibar zuwa sau barka da lafai da farko da ka a cikin shirin da na faɗi ra'ayinka za mu so mu ji ka bayyana waye kai sannan kuma me makasudin shigowar ka cikin wannan shirin to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ta ah, farko na comrades gali yusuf kuma ina shugaban kungiyar dan group support group for ah, tinubu kashin 2023 na babban makasudin zuwa na da na zo nan wurin a mobile media crew ne mika godiya ta ta musamman a madadin al'ummar jihar katsina gaba daya a kan mukami da mai girma gwamna bello matawalle ya baiwa ɗaya daga cikin hazikan matasa na wannan jihar ta mu ta katsina wato alhaji masu da abdulkadir wanda aka fi sani da dan gurba wannan mukamin da ya bashi a campaign ofis a matsayin ya taimaka mashi na musamman matsayin shi na campaign coordinator na arewa maso yamma su hakika abin alfahari ne ga al'ummar jihar katsina da sauran jihohi bakwai din nan da muke da su na north west gaba da so hazi gani za ka ganin cewa kamar yanzu shi dan guru da da a da yake wata jam'iyya kuma yanzu ya dawo wannan jam'iyyar ba ganin cewa. ya baro goya bayan shi a wancan jam'iyyar ne yanzu to ai abin da zaka lura ita siyasa akwai yaushe mutane waɗanda suke da tasiri a cikin siyasa matashi haziki kamar dan guruf. kai ka san in zai tafi to kamar jirgi ne yakan kwashi al'umma shi ne gaba ɗaya sai ɗaiɗaiku waɗanda kila za ka ga an baya amma a jam'iyyar pdp ban yi tunanin dan gurbi ya bar wani matashi mai amfani ba wanda ya san siyasa ya kuma iya siyasa ya iya tafiyar da al'umma a cikin waccan jam'iyyar ta fili amma cikin wannan dan lokacin muna ganin mutane suna yin tarurruka na cewa su ma suna amfani da cewa su ma dan group support group ne kuma suna a waccan tsohon ta har yanzu a ina ka ga taro ka ce da kila kakan ji dan batu haka irin dan gutsu amma taro dai irin na siyasa ka ga taro na dan adam to ai sai in dan group din ne ya zo da kanshi shin dan group din nan guda nawa ne ai dan group din nan mutum ɗaya ne dan group duk wanda ya san dan group ta fannin kasuwanci ko ta fannin siyasa dan group mutum ɗaya ne Alhaji Masaudu Abdulkadir shi kadai ne dan group sana kuma a jam'iyyar can dama ta PDP shi ya je ya gina mata matasan kuma yanzu da ya tashi ta huwa sai ya kwaso abin shi ya dawo jam'iyyar APC yanzu maganar da nake maka akwai kungiyoyi daga bashi wannan mukami da shi mai girma gwamna mai daraja gwamna bello matawan na yi da ya bashi special advisor na contact and mobilization kungiyoyi sama da ɗari uku suke magana za su yi walima ta musamman domin wannan mukami da aka bashi dan an ɗora ƙwarya a bisa gurbinta. ina fahimce ka duk matasan da yake tafiya da su a siyasance ganin cewa ita siyasa dama ba mutum da yake yin ta ba baki daya ta taro su yanzu sun dawo a wannan tafiyar sabuwar da yake yi ne gaskiya duk kusan wani mai amfani na ce duk wanda ke da amfani ma'ana wanda ya zaka samu kasan siyasa ana son ilimi ya zama na kana da ilimi na zamani kana da ilimi na addini kana da gogewa da rayuwa da iya tafiyar da jama'a to ina tunanin babu mutum ɗaya tak da muka baro a pdp wannan mutane kaf mun dawo da su jam'iyyar apc in kau ka ji wani a pdp yana magana ya fito ya ce shi ne wani ai su kansu yanzu aka pdp saboda gurbin dan gurup ɗin da ya tafi sun kasa cewa shi yasa jam'iyyar kanta ikirari take yi da wasu kungiyoyi cewa su ne ɗan gurup hukumin san ɗan gurup ɗaya ne yana jam'iyyar APC yawwa ka zo inda nake so shi yasa nake faɗa maka cewa har a yanzu akwai an su ƙungiyoyi da suna amfani da cewa ɗan group support organization ne kuma a waccan jam'iyyar ta PDP ba jam'iyyar APC ba me za ka iya cewa ka abin da nake so in gaya ma waɗannan mutane kila za ka tabbatar me nake gaya ma cewa karancin ilimi ne ai mai ilimi ya san mai doka ta tanadar a lokacin da alhaji mas'ud abdulkadir dan gurbe yana jam'iyyar pdp waccan ƙungiyar shi ya mata rajista da kanshi ya kuma sama mata suna da gurbi ya kirkire ta sana ya kirkiri jama'ar da za su tafiyar da siyasar cikinta ya kuma dan gurbin tun da ya bar pdp wani kuma dan gurbi ke pdp so ai ka san kungiya ana mata rijista ne da mutane saboda sunanta kungiya to ba ganin suna ganin cewa suna da alhaki a waccan rijista da aka yi kungiya tare da su aka yi da an canza shekara suna ganin har yanzu suna suna da yancin su da ta yadda ina fahimce ka kana nihin signatories da ke da kwai su signatories din nan ranka da kaf babu wanda dan gurbi ya baro kaf signatories din wannan kungiya da da ake kira dan group support ko a tiku 2023 da ya tashi ruguje ta ya proscribe ɗinta abinda bature ke cewa ya kashe da ya tashi kashe ta sai ya zara masu amfani ya zara kowa wanda ya cancanta na sigili taras din ga munan more da kafa mu kuma ga mu a cikin jam'iyyar apc mai albarka kuma ina mai tabbatar maka wannan karo wannan karo apc za ta ci zaɓe mai rijayi a arewa maso yammaci saboda irin wannan tafiya da ɗan da kuma tanajin da wa matasa to su wa'ancan mutanen da suke wancan kirari wani kira za ka yi gare su ganin cewa yanzu har yanzu su da wannan suna suke amfani kiran da zan yi gare su shine su to wayayyu zamanto mutane masu bin dokar ƙasa da kuma tsari abin da suke yi in ma suna faɗi to shi ake cewa impersonation ko a ce sojan gona tun da sojan gona suke shi ka sojan gona kare dokar ƙasa ne yana da charges na musamman wanda ke da kwai wanda kotun najeriya ta yi tanaji na hukunci ga wanda ya aikata wancan laifi amma a dokar kungiyoyi za ka samu mafi yancin kungiyoyi ana yin kungiya da gaba sai a zo a ce kungiya ta samu function ma'ana ta samu rabuwa sai a raba ga wannan yan nan bangaren ga wannan bangaren kuma a ƙarƙashin umbrella guda na kungiya ɗaya ba ganin sun wannan amfani da wannan damar ne su ba amma kai tun da kake ji an ce an samu faction a tafiya ko ta kungiya ko ta wata jam'iyya ta siyasa ka taɓa ganin inda 'yan tsiraru marasa tasiri suka yi nasara akan mutane masu amfani da amfani da al'umma ai su a tunaninsu suna tasiri shi yasa suka kigowa suka ware gefe yau <laughs> wani tasiri ga mutumin da bai iya maka yi kuwa ya haɗa ma mutum sha biyu amma ɗan gurbi ko wucewaye waye ko wuce waye ka ga yadda za ka ga samari matasa maza da mata akan titi suna mashi fatan alheri kai ka san mutum ne wanda ke iya haɗa ma mutum miliyan ɗaya a ƙanƙanin lokaci saboda farin jini da gwarjini da cancanta da alheri mutum ne mai alheri dan gurub sana siyasa ta yi daidai da masu masa'udu dan gurub dama irin su mu matasa muke so mu gani a cikin siyasa mu kama saboda irin su ne za su kama musu daga mu a samu akai tudun tsira daga ƙarshe haka tun da kana ganin su waɗannan da suke amfani da wancan kungiya kamar suna yi ne kuma ba su da wani tasiri shi ya yasa ma aka bar su a can wato abin da nake so ka fahimta da yawansu in ma suna akwai su atata ta yan tsiraru ne kuma hasada ce ba ka iya hana a yi maka hasada rayuwa duk yadda kake a rayuwa sai ka samu mutanen za ga su a rayuwarsu suna da hasada amma in cancanta suke su in cancanta suke nema na a ce ga jagora ga lida duk qualities din da ake so Alhaji Mas'ud Abdulkadir yana da shi wanda za a cewa wannan mutum shugaba ne ka bi shi saboda ka rishin bin mas'ud abdul qadir dan da wadannan yan ke yi ni ban ta alakanta shi da komai ba face hasada da tansahi kuma ita hasada hausawa tun muna yara ake cewa ga mai rabo taki ce to amma abin da ke akwai shi ne a ci duk inda ka ga an samu kungiya haka kuma aka samu irin ka kawuna haka ya zanto cewa an sun ware za ka samu cewa su waɗancan da suka ware su ma suna ganin suna da yanci ne na siyasa tun da wannan tafiya ce ta siyasa da za su yi ra'ayinsu to ba ganin cewa wannan ra'ayin da suka yi nasu laifi ne a wadin ce to aini tun da kake cewa ma wasu ware ni fa ban ga wararrun ba wanda za a ce ga su warari domin da sun ware sai su kirkiri sunan su ce mu ne su wani amma har yanzu kan kansa suke su ne dan gurbi wai dan gurbi din ɗaya ne to abin jam'iyya ta bambanta su sun ce dan group pdp ko kuma kun ce dan group apc to dan group dai guda ɗaya ne kuma dan group dan apc ne dan jam'iyyar apc ne a ranar 15 ga wata ya yanki katin shi ranar 11 ga watan nuwamba ya aje jam'iyyar pdp ya yada ƙwallon dan mangwaro ya huta da guda to yanzu su waɗannan sauran da ke akwai a cikin ƙungiya da kake ganin cewa kamar suna yi muku sojin gona ne da sunan ku na dan group wani kira ne daga ƙarshe ko kuma mataki kake ganin za ku ɗauka a kansu to dukkan matakin da bai saba ma dokan najeriya ba za mu iya bi ma damar ba su haƙura suka je suka canza suna su ɗauki rigunan su sanya su ne su wani yan siyasa su wani, amma su daina saka rigar mas'udu abdulkadir ɗan gurub suna rawa da ba shi ba ma'ana dai su cire sunan ɗan gurub daga cikin tafiyarsu to wannan shi ne ai dama makasudin ko su cire ko kuma doka ta kasa ta sa su cire ai akwai doka kasan nan ba haka muke kara su ba akwai dokoki akwai kotuttuka saboda haka suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi kansu karatun tanasu na farko dai abin kunya ne gare su ma a ce yau ba su da riga kullum cikin riga aro suke ba su iya komai sai dan tun da dan gurup din nan baya jam'iyyar cin yada ya koma inda ke da amfani in ba za ka bi ba hasada ta tsira ka ka hito yi ka yi kuwa ka ce kai ne wani amma ba kai ta dan gurub dan gurub ba tsamar irin ɗaya ne mutum ya tsaya da da shi fiye yawwa su tsayi da su kawawan wasu in sana da su amma in sun ba su da kawawa ai gura guri saboda dan gurub shi ne kafai wannan ba ya to a yanzu ganin cewa ga wannan matsayi da ya samu alhaji masu ɗan gurub kuma har kai magana cewa akwai wa'ansu ɗimbin ƙungiyoyi da suke fatan su biyo shi ko ma har sun biyo shi har ma ana kokarin bikin ko karɓar su ne ko kuma su dawo cikin tafiyan nan wato in ka lura da gaba ɗaya siyasai shi mukamin da aka bashi na special advisor contact and mobilization na northwest ne duka jihohin nan bakwai ranka ta kam ne ba da shawara saboda haka waɗannan ƙungiyoyi da na gaya maka guda ɗari uku ba wai kawai biyu wasu kai ba a'a walima suke so su yi ta musamman saboda murna an ba mutumin da ya cancanta ya rike irin wannan mukami saboda siyasa abin da take bukata jama'a dan gurin kuma na da jama'a ka gane so saboda haka dole waɗannan ƙungiyoyi da suka yi yanzu haka akwai ƙungiyoyi sama da haka waɗanda ke bukatar su bari jam'iyyar pdp su zo jam'iyyar apc wasu daga kaduna wasu daga kano wasu daga sokoto wasu daga jigawa wasu daga zamfara wasu daga nan katsina inda nake maka magana wasu daga kebbi saboda haka duk inda kake tunani shi yanzu abu sa'udu abu ɗan dan ya riga ya aje igwa wadda zai dana ma jam'iyyar adawa Har bi guda zai mota fam a gama saboda ya tanaji duk abin da ya kamata wanda za a ci zaɓe. saboda haka mu ba abin da zamu ce wa mai girma a gwamna matawalle sai mu mishi fatan alheri ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi irin mutanen da yake zaɓowa, yake baiwa mukami yanzu muka tabbata cewa mun samu coordinator a jam'iyyar APC a North West saboda duk abin da ake yi wannan dattijo Dr. Bello Matawalle ya yi shi irin wannan hasashe da muke bukata mu matasa ya kara mana kajigi na mu shiga ai siyasa a dama da mu kun samu karfin gwiwa sosai ba kaɗan ba daga karshe wani kira da kake da shi akan zaɓe ta tahowa na shekara ta 2023 musamman ga mutanen da suke arewa maso yamma wanda shi nan da yake da mukamin shi so kira na kusan bai bambanta da kiran da shi jagora abin abdulkadir ke yi ba ba dare ba rana hmm. shine jama'a su bude su. su gane cewa wannan siyasa da ake yi gaba ɗaya don ci gaba ake yin ta saboda haka shi kan wannan ɗin takara da dr bello ah, Matawan ya ɗauko da jagora suka kawo wato ah, ahmed bola tinubu a shuwaju jagaba ya cancanci ya jagaba ya kuma cancanci ya rike ƙasar najeriya saboda duk abin da ake yi na gina al'umma ba jihar da asuwaji bai gina al'umma ba wanda ya nuna mu cewa da shi za a taimaka a sake gina wata sabuwar arewa maso yamma wadda za a samu ingantaccen tsaro a samu ingantaccen zaman lafiya, a samu ingantaccen noma a samu matasa masu abin yi da sana'a da karatu za a rage dukkanin talauci ta kowane bangare za mu samu kwanciyar hankali da lumana da ikon Allah. Aka zaɓi jam'iyyar APC, aka zaɓi Bola Tinubu da Kashim Shatima. insha Allah Najeriya za ta yi kyau jama'a wasu bibiyar kafar sadarwa ta zamani duka duka a anan muka kawo ƙarshen shirin namu na faɗi ra'ayinka inda yau muka tattauna da hukumar Gali Yusuf akan manufofin shi ku biyo mu zuwa sati na gaba domin gwanin wani sabon shirin wassalamu alaikum